Mata 'yan asalin Chibok mazauna birnin tarayya sun yi tururuwa zuwa majalisar ƙasa sanye da baƙaƙen riguna inda suka kai kukansu a game da 'ya'yansu mata sama da 200 da aka sace a makarantarsu da ke Chibok. Matan sun gaya wa Sanata Barnabas Gimade wanda ya jagoranci 'yan uwansa wajen karɓansu a harabar majalisar cewa ba su gamsu da yunkurin da gwamnatin tarayya ta ce tana yi wajen kwato 'yan matan ba domin yanzu sun yi mako biyu kenan babu labarin 'ya'yan nasu shugaban matan madam naomi muta ta ce da su da mazajensu ba su da sauran dabara shi yasa suka yi tattaki suka kawo kuka zuwa majalisar ƙasa. muna nan dai muna tafiya amma mu fa ba kamar rai a jikinmu ba ne saboda me mu suna cikin jeji kamar dabbobi ba mu san abin da ke faru da su ba suna samun abinci su ci ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikin su ba mu san kuna tafi ko suna tafiya tsirara suna samun ruwa su yi wanka suna samun abinci suna kwanciya a ina a cikin jeji da dabbobi ko da mutane su dauki matakin da ya kamata su nemi mana yaranmu su kawo mana su a lokacin da matan ke jawabi a farfajiyar majalisar daga cikin majalisar ana muhawara ne da ba da shawarwari akan matakin da ake ganin bangaren zattaswa za ta dauka wajen kwato 'yan matan sanata zainab kure 'yar majalisar dattawa ce ba mu ji daɗi ba ga baki ɗaya da abin da ya faru na biyu mun nuna tosayinmu ga iyaye da yaran nan da kuma gwamnatin borno sa'ilin nan muka ce muna nema da gwamnatin tarayya ta diba wa'annan jami'un tsaro da idon rahama wurin ƙara musu kayan aiki in shi ne matsalansu idan kuma a wannan wurin da abin nan ke faruwa babu yawansu ya kasance su yi ƙoƙari a tura su ga wurin ba dai overall abin da dai yake matsalan da muka kuma nema da gwamnatin tarayya shine yaran nan ko da ransu ko ba ransu mu dai kan a mana da su da yake wa'yansu jaridun sun ce an tafi da su da kuma wa'yansu ma da suka yi magana sun ce an tafi da wasu su kamaru an tafi da su shadi sai muka nema da gwamnatin tarayya cewa dole ta haɗa hannu da gwamnatocin wa'annan ƙasashen don a fito mana da mukan da yaran mu don ba za mu bar su su tafi kawai a banza haka nan ba tun daga ma labarin cewa an yi aurar da su wayanda suka kwato su sun aurar da su ma wa'ancan mutanen to sai muka ga wannan bai kamata ba mun ba da wayannan shawarwarin kuma muka sake yadda da kanmu cewa idan ma ya kasance kuɗi ne an ana da karancin kuɗi bisa kan ayyukan jami'un tsaro kyau ya yi a gaya mana mu kuma mu san yadda za mu yi don mu ba da approval ɗin karin kuɗi ma jami'an tsaro ba ku nemi taimako daga ƙasashe da suka ci gaba ba da yake wannan mana nan cikin abin da gwamnatin tarayya take tunanin yi mu ma muka ce mun ba da goyon baya mu haka ƙasashen da suka riga suka ci gaba muna bukata muna neman su zo su taimaka mana don mu samu a cimma nasarar wani abu. A halin yanzu dai majalisar wakilai ta ce tana buƙatar shugaban rundunar sojoji ya gurfana a gabanta nan ba da jimawa ba domin ya bayanin matakan da ake ɗauka wajen samo 'yan matan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.